a yau tara ga watan takwas shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da 23 ga watan uku shekara ta 2021 miladiya za mu ɗora karatun da muke na wannan littafi mai albarka wato littafin bulogul maram min adilatul ahkam na babban malami al'imam al ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wanda muke gudanar da shi a wannan masallaci na da ke ƙarƙashin makarantar nurul islam a cikin ɗan eh, tukwane kaduna state wanda idan ba a mance ba mun tsaya ne a ƙarƙashin babu adabi ƙaza'il haja mana bayani akan wannan babi inda muka tuƙe a darasin da ya gabata a hadithin muhira a abinu shu'uba radiyallahu ta'ala anhu a yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi hadithin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi wanda za mu kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana al'imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin littafinsa yake cewa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu an karɓo daga abu huraira allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce abu huraira mun sha bayani akan menene asalin sunansa muka ce babban malami al'imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin littafinsa fathul bari ya yi dogon bayani a kan suna abu huraira inda yake cewa kusan ba taɓa samun mutumin da aka yi saɓani a kan sunansa a musulunci kamar abu huraira ba ina fata na tare da wanda maganganu kusan guda talatin a kan menene asalin sunansa wasu ce abdallah wasu ce kaza kaza a wasu ce abdurrahman wanda malamai sun firin jayar da abdurrahman ibn sakhri wannan shine sunansa mun sha bayani akan wannan sahabi wanda kuma <clears throat> ya lalci annabi sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata shekara uku da wani abu amma dare da rana yana tare da shi wanda har yake cewa bitkin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan babu wanda ya kai ni tarin yawan hadisi in banda Abdullah ibn Amr ibn al-As saboda shi ya kasance A yana rubutawa ni kuma ba na rubutawa to wannan kuma falala addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam da ya masa sai ya waye gari duk hadisin da ya ji baya mance shi eh, kuma ya bar komai yace sauran bai za ku ga kasuwanci da fatauci da shagulgula na rayuwa yana ɗebe musu lokacin karatu ni kuma dare da rana ina tare da annabi ina kwamfaɗan karatu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce ittaqu al-la'anaini ittaqu al-la'anaini wato ku ji tsoron ababi waɗanda suke janyo tsinuwa gare ku ku ji tsoron ababi guda biyu waɗanda suke ne janyo tsinuwa da kuma zagi da la'anta a gare ku na farko ƙara yake cewa Allah ya takhalla fi tariqin nas wanda yake biyan bukata akan hanyar mutane sai na biyu shine lihim, ko kuma wanda yake zuwa ya biya bukata a ne karkashin inuwansu wanda suke hutawa to maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ji tsoron ababe suke janyo la'anta da tsinuwa zuwa gare ku na farko shine mutumin da yake biyan bukata misali bayan gida ko fitsari haka kawai mutum sai ya zo tsakiyar hanya sai ya zo ya aikata shi kun ga wannan abu ne wanda zai janyo masa la'anta da tsinuwa da zagi tunda akwai cuta a yana cutar da mutane azillihim ko kuma inuwa inda suke hutawa ƙila misali suna da wata bishiya suna huta kawai sai mutum ya zo ya dinga yin bayan gida ƙarƙashin wannan bishiyar ko kuma ya zo ya dinga yin ya dinga yin fitsari to kun ga wannan abu ne wanda ya aikata shi wanda zai janyo masa zai janyo masa tsinuwa wato da la'anta rawahu muslim Al'imamu muslim ya fidda wannan hadisi a cikin littafinsa al sahih nasa shi yasa a wata riwaya sai sahabbai suka ce wa man ya rasulallah, waɗanne ababe ne guda biyu din da suke janyo tsinuwa sai yake cewa shi ne wanda yake yin bayan gida ko fitari a kan hanya ko kuma a inda mutane suke hutawa za mu haɗa hadisan sai mu yi cikakken bayani akan wannan matsala wa zari abu dawud al-imam abu dawud yayi daɗi da kari akan wannan lafazi da zo cikin ne sahih muslim wato a cikin littafinsa sunan nasa abu dawud yake cewa an mu'az an karɓo daga mu'az radiyallahu ta'ala anhu Allah ya ƙara masa yadda yake cewa almawari bayan waɗancan ababe guda biyu da suke janyo tsinuwa da abu kuma na uku a riwaya ta wa kenan ta al'imam abu al-mawari almawari almawari shine dukkan inda ruwa yake taruwa kamar ƙorama ko tafki ko makamancin haka <laughs> ina fata ana tare da ni kun ga inda ruwa yake taruwa wannan ruwan da yake taruwa misali idan aka yi ruwan sama kamar ƙorama ko tafki ɗin kun ga wuri ne wanda mutane za su su amfana da wannan ruwan suna ɗebo shi su sha ko su yi amfani da shi a cikin gida haka kawai sai mutum ya zo ya tsura mai tsari ko ya yi bayan gida cikinsa ta ga dole ne al'umman da suke karuwa da wannan ruwan su yi dole su la'ance shi wato su tsine masa shi sa a riwaya ta al'imam abu dawo sai ya daɗi da ƙari yake cewa wal mawari kuma da inda ruwa ke taruwa ruwan da mutane suke amfani da shi suke sha ko makamancin haka wa lafzuhu lafazin wannan riwaya ta al'imam abu dawud shine ne itakul mala'ina salasa Ku ji tsoro wato ku ɗau sauna ko ku yi hatsara ko ku kiyayi ababe uku da suke janyo tsinuwa albaraz filmawari wato yin bayan gida shine baraz filmawari a wurin da ruwa yake taruwa asalin kalmar baraz wato fili inda mutane suke zuwa su ɓuya idan za su biya bukatarsu wurin da ake killace shi to sai daga baya laraba suna amfani da kalmar a matsayin mai bayan gida Su asalin hadisin na al'imam abu dawud ga shi na al'imam ibn hajar ya fidda mana da cikakkensa ku ji tsoron ababe uku da suke janyo tsinuwa na farko shine yin bayan gida filmawari a inda ruwa ke taruwa wa qari'atit tariq da kuma tsakiyar hanya wanda yake mai fadi malamai suka ce amma kowace irin hanya ta gani wannan kaidin babu wani dalili a kansa ban ma hadisin yana da rauni na kaidi Abinda da ya inganta shine ya fi dacewa dukkan kowace hanya mutum ya zo ya bayan gida sawa'un babba ce karama ce a tsakiya ne a gefen hanya ne wannan duka haramun ne mutum ya zo ya bayan gida a tsakiyar hanya ko gefen hanya ko a inda mutane suke hutawa wannan duka haramun misali nan inda malamai suke huta gefen makaranta kawai sai wani ya zo ya tsari a wurin ko kuma ya bayan gida wannan haramun wuri ne wanda suke huta suke ne zama suna shakatawa misali to shi yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to irin waɗannan wurare suna janyo mai inuwa wazil haka kuma da inuwa inuwan da mutane suke ne suke hutawa wannan shine lafazi na al-imam abu dawud da'ifun wannan hadisi wasu malamai sun raunana shi riwayar nan na al-imam abu dawud dalilin da ya sa suka raunana wannan hadisi na al-Imam Abu Dawud saboda shi karkar shi al Abu Dawud bayan ya kawo wannan riwaya sai ya ce wa huwa mursal wannan hadisin mursal mun yi bayani akan menene hadisi mursal idan kuka ji an ce hadisi mursal ya yana da ma'anoni guda biyu na farko ya kasance tabi'i ya ce wannan hadisin magana annabi ne kun ga tabi kuma ai ga annabi ba ko ba haka ba wane ne ya ga annabi shine sahabi to sai ya gole sahabi sai ce annabi ya ce kaza shi yasa al da ko ne cewa mursalun minhu sahabiyyun saqat wa qul garibu ma rawa rawi faqat har malamai suka mai gyara suka ce da ya ce wa wa mursalun minhu ma fawqa tabi'i saqat da ya fi dacewa sabida idan ya kasance wanda aka goge sahabi ne wannan babu kokwanto a kan ingancin sahabbai da baki ɗaya dukan sa'udul ne kamar yadda malamai suke rubuce-rubuce a haka haka Allah subhanahu wata'ala ya fada a cikin littafin ayoyi da dama laqad radiyallahu anil mu'minin da su sabiqun al-awwalun min al-muhajirin da suna laqad Allahu 'ala an-nabi waɗannan ayoyi da wallazina tabawwa'u ad-dar wal iman duka suna nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya yarda da me sahabbai gabaki daya amma mursal wanda ake magana a ce hadisi aiki ne a kansa shi ne wanda ya kasance cikin wanda aka goge bayan sahabi akwai wa akwai tabi'i saboda ba kowane tabi'i ba ne adi akwai tabi wanda suna da rauni ire-iren su al-haddad bin yusuf a sakaci sun ga yana da rauni wasu malamai na sun kausa sani zance a kansa saboda ta'addancin da ya yi ya kashe bayan Allah tabi'ai da sauransu kuma ya shiga harami da mai da makami kuma wanda wannan haramun wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikuhu min azabin Ali. ina fata ana tare da ni ire-iren su al-imam lalakai a cikin littafin sa itiqad usul ahli sunna ya kawo maganganun malamai da suka ya kan bin yusuf yusuf to wannan hadisi al-imam abu dawud yake cewa yana da rauni saboda mursal ne amma ne a daga riwayar abu sa'id al-himyari shi kuma abu sa'id hakikatan bai ji wannan hadisin daga mu'az ba radiyallahu ta'ala anhu to kun ga ma'ana wanda aka goge a tsakiya wato tabi'i ne ina fata ana tare da hadisi na gaba shine hadithin al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala wanda ya rawaito shi a cikin nasa yake cewa wani Ahmad al-imam Ahmad bin Hanbal ya fidda hadisi mai kwasan kwasan irin wannan ma'ana daga abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma Allah ya kara musu yadda da shi da mahaifinsa yake cewa au naqa'ima'in naqa'ima'in shine inda ruwa yake taruwa da shi da mawarid da naka ima'in duka ma'anansu ɗaya ina fata wazo duk da wasu na ganin kamar mawarid ya fi naka ima'in girma amma duka wurare ne da ruwa ke taruwa asalin wannan hadisin na al'imam ahmad bin hanbal na ibn abbas maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqul mala'ina salasa ku ji ku guje ababe guda uku da suke janyo inuwa. na farko an ya ƙa'u a halukun fi zillin yustazallu bihi ɗaya daga cikinku ya zauna a inuwa wanda mutane suke mai shan iska a ƙarƙashin ko suke hutawa na biyu aufi tsarikin ko a hanya na uku shi ne au na ƙa'ima kun ji cikakken hadisun yadda yake wato inda ruwa yake taruwa wafihi ma sun? shi ma wannan hadisin yana da rauni kamar yadda hadisin al'imam abu da yake da rauni dalilin da ya sa wannan hadisi na al'imam ahmad bin hanbal da ya shidda mana a cikin littafinsa hadisin abdullahi ibn abbas suke da rauni saboda a cikin riwayar akwai abdullahi ibn lahi'a abdullahi ibn lahi'a kamar yadda kuka sani mutum ne salihi bawa allah ga ibada abdullahi ibn lahi'a amma ga ilimi kuma Allah ya masa baiwan ilimi da sanin hadisi sosai sai dai Allah bai ba sa baiwan hadda ba kun san akwai waɗanda za ku ga Allah ya masa baiwan ilimi da bincike amma Allah ya masa baiwan mai ba hadda to shi Abdullahi ibn Lahiya yana cikin su sai dai in baya iya koyarwa sai in ya riko littafin da ya rubuta a littafi kullum yake dote yake rubuta abubuwa to ana na ana nan sai library ɗinsa mato maktab nasa sai Allah ya race shi sai ya ƙone <laughs> kun ga ya afkuwa ta afku ke an samu matsala da library dan abdullahi ibn lahiya ya ƙone gabaki ɗaya to tun daga wannan lokacin sai abubuwa suka barkace masa <laughs> In ne zai ba da hadisi to za ga sai an samu matsala a wannan hadisin to kun ga wannan yake nuna mana fa'idan fa'idan hadda shi yasa Huzaifa bin al-Yaman babban sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'lamuna ahfazuna wato wanda ya fi mu ilimi shine wanda ya fi yawaita hadda Imam Shafi abinda yake cewa ke ilimi abinda ke cikin kwakwalwanka wanda ko da toilet kake ko ina ne kamar yadda ya faru da Abu Ayyub aka kawo mai fitawa yana cikin toilet za ka iya ba da ansa ba za ka ce sai ka yi ba sai ka ji ka ɗauko ka haka al'imamun asma'i yake cewa wata ran al'imamun asma'i an kawo masu doki aka sanya masu musabaka da shi da wani shi al'imamun asma'i malamin luga ne sosai aka ce a kalmomin larabci ga baki ɗaya na duniya ya san sulus nasa ɗaya cikin uku shi wancan ɗayan mutumin shi ma yana tunƙaho a larabci ya kere ma al'imamul asmai shi al'imamul asmai amma yana hadda shi kuma wancan mutumin ba ya iya hadda sai dai idan ya ɗauko ta littattafai sai wani ya kawo musu doki yake cewa abinda yake so dokin nan zai sanya shi musabaka tsakaninsu duwanda ya iya siffanta wannan doki tun daga samansa har kasansa to shi ya ci wannan musabaka shi wancan mutumin sai ya ce to shi a bashi ya je gida akwai littafi da ya rubuta a kan doki siffofin doki ga baki daya shi kuma alimamar asma'i ya ce a bar dokin nan inda yake zai iya siffanta shi tun daga sama har kasa shi kenan ya kama siffanta wannan doki ga baki ɗaya babu abin da ya rage sai wannan mutumin ya ce to kai ka ci musabaka idan ya so ya ba wancan haushi sai ya zo ya sha kwalliya ya yi wanka sai ya zo gidan wannan mutumin sai ya ce na zo duk in gaishe ka ne kawai idan ya ga wannan doki sai ya tuna <laughs> musabakan nan da ta faru tsakaninsu to shi yasa hadda yake da amfani sosai a wannan abdullahi ibn lahi'a abin da ya faru ke to shi yasa wannan yana ɗaya daga cikin hadisai da aka karɓa daga gare shi bayan mai konewar littattafansa wannan dalili na biyu da ya sa wannan hadisi yake da rauni shi ne a rawun da ya roito daga abdullahi ibn abbas mubham ne wato ba a san wane ne ba dalilan nan guda biyu malamai suka rauna na wannan hadisin na da alimam ahmad bin hanbal ya fidda amma malamin hadisi na wannan zamanin, shek nasir bin albani rahimahullahu ta'ala ya ce waɗannan hadisai duk da suna da rauni amma ɗaya na ƙarfafa ɗaya shi yasa sai ya hassana waɗannan hadisan wato ma'aninsu ya inganta kamar yadda waka sani shek nasir bin albani yi hassin da shawahi wato yana inganta hadisi da shawahid saboda yana riko da mazhab na almutaakhiru na ire-iren abinda su ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala suka tafi a kai saɓanin majority na matakaddimuna a wannan ɓangare wa akhraja tabarani haka al-imam tabarani ya fidda hadisi yake cewa mai kusankwacin wannan ma'ana annahyu an qada'il hada tahta al haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron wurare waɗanda ne ake suke janyo tsinuwa daga ciki sai yake cewa biyan bukata ƙarƙashin bishiyoyi almusmira wanda suke da ƴaƴa kun ga bishiyoyin da suke da ƴaƴa idan ka zo ka yi fitsari ƙarƙashin su ko ka yi bayan gida yayin da mutane suka zo za su tsinki wannan ƴaƴan itacen misali mangoro ko makamancin haka ko lemu kun ga za su ji warin wannan bayan gida da mutum ya yi ko fitsari ɗin wannan zai ja sai su tsine ma mutum kun ga ya ja tsinuwa ana tsine masa kuma idan mala'iku suka ce amin kun ga yana cikin matsala wa daffatin nahari haka da gefen ƙwarama mai gudana shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya dacewa mutum ya zo bayan gida a gefen ƙwarama wanda ruwa yake me yake gudana kun ga mutane idan suka zo ɗiban wannan ruwan za su tsine masa min hadisi ibn umar bi sanadin da'ifin na wasu malamai sun raunana wannan hadisi shi a dalilin da yasa suka raunana wannan hadisi saboda a sanadinsa akwai furas ibn sa'id shi kuma matrukul hadis ne yana da rauni ina fatawa da sa furas ibn sa'id to waɗannan hadisai ga baki ɗaya da muka karanta za mu yi cikakken bayani yanzu a kansu da maganganun malamai na farko ire-iren su al'imamu sana'ani rahimahullahu ta'ala a sharin waɗannan hadisan a littafinsa subul salam yake cewa idan muka tattara waɗannan hadisai ga baki ɗayansu da muka karanta yanzu za mu ga wurare guda shida ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haramun ne mutum ya yi me ya yi bayan gida a waɗannan wurare guda nawa guda shida ko ya yi fitsari na farko shi ne a tsare wato tsakiyar hanya baya dacewa mutum ya yi tsari ko bayan gida a ciki kamar yadda muka yi bayani na biyu shi ne a azillu wato inuwa inda mutane suke hutawa nan matsala yan uwa wannan inuwa din ta game kowace inuwa wato kowace bishiya mai inuwa ko sosai inda mutane suke hutawa wannan tambaya da nake so wani daga cikin ke ba mu ansa wa alaikum assalam zai iya daukan kowace inuwa na tsinkan eh na wannan bayan jira ɗin ya lalata shi na eh. Eh. Eh. to misali tambayar da muke misali bishiyar da ba a zuwa a huta ƙarƙashin ta misali cikin daji ko makamancin haka ita ma ta gami na ko mutane Eh, eh bayan gida ba ba na kana ta eh suke za su huta na tsaye na ji an san ku ma na dai dukkan bishiyoyi ke ne dukkan bishiyoyi na sha na eh na na na ok wannan tambaya ce ok to ba matsala bai za mu jinkirta su ƙarshen karatu a bayanin da yake shi na jefa tambaya na shi ma sai ya jefo mani tambaya <laughs> tsayin a wato karkashin inuwa kowace inuwa shine zahiri sawa'un ta bishiya ce ko ba ta bishiya ba haramun ne mutum ya yi bayan gida karkashin kowace irin inuwa an gane shine an san tambayan ko da tango ne ko ne da in dai mutane suna huta haramun ne to mu dawo tambayar da na maku da an san da kuka bada hakika tawagan farko na malamai sun ce dukkan kowace inuwa haka dukkan kowace bishiya haramun ne mutum ya zo ya bayan gida a ƙarƙashinta tawaga na biyu na malamai suka ce a'a sai ne idan ya kasance bishiyan nan mutane suna hutu a ƙarƙashinta su dalilin suka ce an samu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zace sahihu muslim wanda wata ran ya biya bukata ƙarƙashin bishiya ta dabino sai suka ce inda a ce haramun an gane ko da bai je ya biya bukata a ne ba a ƙarƙashin wannan bishiya na dabino ba wannan abin da kamar al'imamu sana'an ya da wannan wannan ra'ayin cewa sai inuwa da ake hutawa kawai ake magana amma dai a gaskiya ya uwa abin da ya fi dace ba ko da inuwar ba a hutawa kamar yadda kuka yi wannan bayani shine mutum ya sanci cewa mai a yin bayan gida a ƙarƙashin kowace irin nau'i na bishiya saboda halittu suna da yawa za ta iya yi wa aljannu suna hutu a ƙarƙashin wannan bishiyar ko kuma wata duk da ba a hutu tafiya za ta iya kama wasu mutane su su siya da zango a ƙarƙashin wannan bishiyar tun komai zai iya faruwa a duk da dai malamai ire-iren su almamu musulmani sirrin jaya da wancan ra'ayin saboda hadisin da ya zo cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya bukatar sa ƙarƙashin me ƙarƙashin bishiyar dalili to kun gana wuri na uku shine almawari wato inda ruwa yake taruwa haramun ne mutum ya tsari ko bayan gida a inda ruwa yake taruwa sai wuri na hudu shine naqul ma'i shi ma dai duka ma'anan su ɗaya da almawari duk da wasu na cewa almawari ya fi naqul ma'i girma sai wuri na biyar shine bishiyoyi da muka yi bayani sai wuri na shida shine janibun nahari wato gefen korama wanda ruwa ke gudana to kun waɗannan su ne wurare guda shida wanda hadisan nan ga baki ɗayansu da muka karanta suke bayanin cewa haramun ne mutum ya bayan gida ko tsari a ƙarƙashin waɗannan wurare matsala ta gaba da malamai suka tattauna shine shin illan hanawa ɗin da aka hana idan mutum menene dalilin illan hanawa shin idan mutum aka tsine masa wannan tsinuwan da mutane suke idan suka ga an yi bayan gida akan hanya ya halasta ko bai halasta ba an gane kawo misali mu ga wani ya yi bayan gida akan hanya ko inda muke hutu sai mu zo mu ci ta wannan mutumin Allah tsine masa ko Allah ya isa mu fi masa ba wannan ya halasta ko bai halasta ba idan ya halasta kun ga ya ja makan shi ne tsinuwa kullum ana zane shi ana tsine masa wanda idan mala'iku suka ansa kun ga zai iya shiga cikin mutum da baka san bakin da wani Allah ya masa malam suka ce idan ya halasta kun ga an abin nan da su kuma tsinuwan da mutane suke bai halasta ba shi wanda ya bayan gidan yana janyo ma mutane ne zunubi su da suke zaginsa shi da ya zo bayan gida a kan hanya zancen da malumai suka rinjaya shi ne tsinuwan idan aka yi shi babu laifi wanda ya tsinuwan ba za a ce yana da laifi a kan haka ba ya halasta an gane ko da rashin tsinuwar shi ya fi dacewa amma idan mutum ya yi ba za a ce ya yi mai ba ya samu zunubi ba abinda wasu malamai suka rinjayar ke yi sabida haka sai kasance matsala yana ga shi wannan wanda yake bayan gida a waɗannan wurare daga cikin dalilan da suka kafa wasu hadisai wanda wasu malamai sun inganta shi wanda ya cikin mu'jamut tabarani al-kabir wanda al-imam al-hafiz al-munzir ya inganta shi da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hadha al-muslimina fi turqihim wajabat alaihim la'na wajabat alaihi la'natuhum duk wanda ya cutar da mutane a kan hanya na irin bayan gida ko makamancin haka to tsinuwarsu ya tabbata a gare shi kun ga wannan hadisin ya nuna cewa tsinuwar su in suka yi tsinuwar ba su da zunubi ke haka hadisi na gaba na abu huraira yake cewa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla sahimatahu sahima ita ce bayan gida wanda ya bayan gidansa ala tariqin min turuqin nasu المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين دون باين جدا أكان هنيا إنور الله da mala'ikunsa da mutane su tabbata a gare shi wa billah wannan hadisin shi ma mu'jamar tabarani ya zo cikin mu'jamar al-awsat da haka al-imam al-baihaqi ya fid da shi to kun ga karkashin waɗannan hadisai matsala ta ga za mu fahimci cewa addinin musulunci addini ne mai ne mai tsafta addini ne wanda ya zo da tsafta shi yasa annabi ke cewa inna allaha jamilun yuhibbul jama'a an gane ko addini ne wanda ake so a dinga mutum ganin mutum kullum yana cikin tsafta sosai kuma haka wannan yake nuna mana yin bayan gida ko fitsari a gefen masallaci shi ma haramun kamar yadda wasu hadisai suka zo bayan ma wanda muka karanta a yau tun da gefen masallaci kun ga wuri ne da mutane suke yi suke yin ibadarsu kuma mutane suna hutawa wasu lokuta ban ma hadisai sun zo akan haramcin haka din no. wannan mu'az da fa'ida na gaba wanda aka karɓo wannan hadisi da gare shi na al-imam abu dawud shine mu'az ibn jabal ibn amr al-ansari al-khazraj wanda ake mai lakabi da abdurrahman wanda da yau wanda ya karɓi musulunci wasu malami suka ce yana ɗan shekara goma sha takwas sannan ya yi halarci ya ɗauka da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar su badar da dai sauransu shi ne wanda annabi ya tura shi yaman domin ya koyar da mutane a wato ilimin addini innaka da ta ci koman min ahalin kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah hadi zuwa karshen hadisi ya tura shi ya zama malami a kasan yaman kuma mai hukunci a tsakaninsu kuma yana ɗaya daga cikin mutanen nan da annabi ya ce khudhul qur'an min arba'atin wato kurka alqur'ani daga wa mutane guda hudu mu'az bin jabal yana cikin su wasu malamai suke cewa ya rawaito hadisi ɗaiɗai har zuwa 157 sannan daga cikin sabai da suka karɓi karatu wurin akwai ire-iren su Abdullahi ibn Abbas da su Abdullahi ibn Umar daga tabi'ai kuma akwai ire-iren su Amr ibn Maimun wa Abu Muslim al-Khawlani da masrok da dai sauransu wasu malai suka ce ya rasu yana ɗan shekara a lokacin ta'un a lokacin ta'un ya rasu shekara ta 18 kenan wasu suka ce yana ɗan shekara 33 yana ɗan shekara 30 da nawa da uku wannan shine mu'ad ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu hadisi na gaba shine hadisin jabir yake cewa an jabir bin abdullah an karbo daga jabir dan abdullah radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda قال yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ta tazawwata ar-rajulani idan mutane guda biyu suka haɗu wuri ɗaya suna yin bayan gida misali ƙila sun je gona tare ko sun je farauta tare ina fata ana tare da ko suna a hali na yaƙi sai bayan gida ya kama su guda biyu shi shine tagawwaka rajulan falyatawara kullu wahid minhuma kowanne ɗaya daga cikinsu ya ɓuya an sahibihi daga abokinsa an gane ko wato baya dacewa mutane guda biyu su haɗu wuri ɗaya su dinga yin bayan gida tare ko su yi fitsari tare wani na kallon al'auran ɗan uwansa saboda wannan haramun ne mutum ya kalli me al'auran ɗan uwansa in ba matan mutum ba matan mutum shi ne kawai wanda babu haramci ya kalli al'auransa ko ta kalli nashi amma saɓaninsu ba ya dacewa wala ya tahaddasa haka kuma ba ya dacewa su dinga yin me fira. suna biyan bukata suna tattaunawa kun ga wannan ai akwai ma wauta a cikin ko abu na yaranta ina fata wa fa inna Allah azza wa jalla yamkutu ala zalika lalle Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana sa ya fusata yayi fushi akan haka wato idan mutane suka aikata haka yana janyawa wannan ya fusata Allah subhanahu wa ta'ala kun ga kuma wanda Allah ya fushi akan sa ai ya shiga wani hali Allah tsare rawahu ahmad al-imam ahmad bin hanbal ya fidda wannan hadisin wasu sahahu ibn as-sakan haka ibn sakan ya inganta wannan hadisi wane ne ibn sakan shine babban malami na hadisi al-hafiz al-hujja abu ali wanda sunansa sa'id ibn usman shine zance mafi inganci ibnu sa'id sakan al wanda ya rayu al-baghdada kuma ya shiga misra wani lokaci mai tsawo ya yi rayuwa a misra sannan wasu warin suka ce an haife shi lokacin hijira tana shekara 294 sannan ya yi rubuce-rubuce sosai na ilimi da kuma ilimin hadisi da dama sun karfi karatu a gare a wurinsa ya rasu shekara tana 353 wato ya inganta wannan hadisi wabin al-qattan haka ibn al-qattan ya inganta wannan hadisi shi kuma ibn al-qattan sunansa shine al-allamat abul hasan ali ibn muhammad ibn muhammad ibn abdul malik wannan shine zance mafi inganci ali ibn muhammad ibn abdul malik wanda aka sanin sa ibn al-qattan kana min absar an-nas bi sana'ati al-hadith ya kasance yana ɗaya daga cikin wanda suka kware wajen sanin hadisi da <clears throat> sirrukan hadisi sannan ga hadda kuma yana hadda sosai na hadisi da rijal nasa wasu malamai suka ce yana da littafai da dama da ya wallafa daga ciki akwai lissafin alwaham wal iham alwaham wal iham shi wani ibn al ali ibn muhammad din ya rasu shekara ta 628 tayyib wa huwa ma'lul amma ibn hajar ya raunana wannan hadisi kun ga ibn sakan ya inganta shi <clears throat> sannan ibn al-qattan ya inganta shi amma ibn hajar yayi ne ya raunana wannan hadisi dalilin da yasa ibn hajar ya raunana wannan hadisi saboda ikrima ibn ammar al-ajli a saboda shi wannan ikrima din da ya karbo wannan hadisi wato a wasu na ganin yana da shi ibn hajar yana ganin yana da rauni shi wannan wato ikrima ɗan ibn ammar al idan ya rawaito hadisi daga wa yahya ibn abi kasir <clears throat> amma zance mafi inganci hatta al muslim ya fidda ma wannan rawin wato hadisi ikrima ibn ammar kuma daga yahya ibn abi kasir haka al al-bukhari ya istishhadi da shi shi yasa suka ce idan ire-iren su al-Imam Muslim da su al-Imam Bukhari wanda ake mai lakabi da Amirul Mu'minin a hadisi sun inganta hadisin wannan Ikrima din bin Ammar daga Yahya ibn Kathir idan ga ire-iren su al-Imam Ibn Hajar kuma kun san ko a mafarki ba za ka hada al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim da wa ba da al-Imam al-Imam Ibn Hajar ba shi yasa suka ce anan Ibn Hajar ba ma tare da shi duk da cewa alhafi mai littafin nan mai littafin kuma fatihul bari suka ce saboda haka wannan hadisin zance mafi inganci ya inganta tawagan malamai na biyu suka ce ko da bai inganta ba to ma'anansa ya inganta baya dacewa mutane guda biyu su zo suna biyan bukata a wuri ɗaya bayan gida ko tsari wani na kallon al'auran wani kuma suna fira tsakaninsu saboda haka zance shi inganci ma dai hadisin ingantacce ne ina fata wadda ana tare da ni tsaye akwai matsalar da nake so mu tattauna a nan ne shin yana halasta idan mutum yana cikin banɗaki shi kaɗai misali ya yi magana idan yana yin wanka ko yana yin bayan gida ko yana yin fitsari zancen farko na malamai suna ganin baya inganta dalili kuma an samu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yana yin fitsari sai wani mutum ya zo ya shuɗe masa sai ya mai sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai da masa da wannan mai ba da an san sallama bai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai annabi bai mai da mai bai ce wa alaikum assalam ba a lokacin yana fitsari kuma wannan hadisin mutane biyar sun fidda shi banda da imam al-Bukhari idan muka ce mutane biyar su ne suwa a na al'imamu wa Imam Muslim dawa da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn maza da ya masha Allah barakallahu fiik to waɗanda suke ganin baya dacewa idan mutum na biyan bukata fitsari ko bayan gida ko makamanci haka cikin banɗaki ya yi magana kami da wannan hadisin na annabi tawaga na biyu na malami suna ganin halastin haka mutlak ga baki ɗaya saboda hadisai sun zo da dama sahabbai sun yi magana suna cikin toilet an gane ko kuma wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanka sai ummu hani ta zo sai ya ce wace ce sai ta ce ummu hani binci abi talib sai ya ce marhaban bi ummi hani binci abi talib ina fasa an gane kun ga yayi ne yayi magana lokacin har lokacin da aka yi fatahu makka kuma gashi wankan da yake da aisha malamu suka ce da wahala a ce tsakaninsu ba magana wanda su ce taksalifa aidina dalili na uku kuma wataran hadisi ya inganta abdullahi ibn abbas ya samu saɓani da shi da wani mutum akan wanda ya harama da aikin hajji yana halasta ya wanke kanshi ko kau baya halasta tunda wani gashi kun ga zai zai zai zo ba kuma wanda aiki da harama da aikin hajji kaga baya dacewa ya zubar da ni wani gashi an gane ko ko ba haka ba idan ya haka kaza kaza an gane to sai suka samu saɓani sai suka tafi wajen abu ayyu al-ansari radiyallahu ta'ala anhu da suka tafi wurin sai suka same shi yana cikin toilet sai suka nemi fatawa akan haka sai ya leko da kansa yana cikin ban ɗaki sa sai ce ai ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda ya kasance yana aikatawa sai ba su ansan fatawa yana cikin mai yana cikin toilet da ya gama ba su ansa sai suka tafi sai shi ya ci gaba da biyan bukatar su a cikin ban to shi yasa malamai da suka haɗa dalilai guda biyu na waɗanda suke ganin haramcin yin magana a cikin banɗaki toilet da waɗanda suke ganin halascin haka sai suka ce a zahiri idan da lalura ne babu laifi mutum ya yi magana don yana cikin bayi idan yana cikin bayi an gane ko amma abin da ba a so sai mutum sai ya shiga cikin banɗaki ko tole kawai sai ya dafa fira da matansa ko yaransa kun ga wannan ai akwai wauta a ciki amma idan kana ciki ila wani abu ya kama na magana kai magana ta wannan babu laifi akan haka an gane ko babu laifi a kan haka tun da ga dalilai da muka kawo waɗanda suke ganin saboda ya zama da lura amma fira ne kawai ko mutum ya tara maganganu ba zai yi ba sai ya shiga cikin banɗaki to wannan shi ne abin da ba a so to shi yasa ƙarƙashin wannan hadisi za mu fahimci cewa wato sitirta al'aura wajibi ne shi yasa baya dacewa ko tufafi ne musulmi ya sanya tufafi shara-shara shara-shara wanda ana ganin mai al'auransa haka mata su ma wanda yana ɗaya daga cikin fitintunu na wannan zamani ta ga mace musamman matan da ba sa sa hijabi sun sanya tufafi shara-shara wanda ana ganin ma kayan jikinsu cikin jikinsu kuma ana ganin wannan shine waye. ta wannan haƙiƙa haramun ba ya dacewa saboda ka sifirta al'aura wajibi ne kamar yadda muke bayani a tallan al'auran wani haramun ne in banda na matan mutum ko matan mutum da mijinta wannan shine babu laifi haka hira ana yayin da ake biyan bukata shi ma haramun kuma yana janyo fushin Allah subhanahu wata'ala ya rataya akan mutum hadisi na gaba ai za mu yi kara hadisi ko? ko da sha na ana bi kasad an karbo daga abu kasada al'ansari radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda ƙala ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzan Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya ce la ya masanna ahadukum zakarahu bi yaminihi kar ɗaya daga cikin ku ya taba gabansa da hannunsa na dama kar ɗaya daga cikin ku ya taba me gabansa kun ga nuna tauke ta kada ya kuskura ya taba gabansa bi yaminihi da hannun damansa wa huwa yabul alhalin yana ne yana yin fitsari kun ga wawa ana حال شيء ولا ya من min بيمينه khalai bi yaminihi haka yayin da zai share najasa baya dacewa mutum ya share najasa da ne ta hannun damansa ina fata ko ana sai dai idan ya kasance Allah ya garace shi hannu ɗaya gare shi na dama kun ga anan babu yadda zai yi tun da hannu ɗaya gare shi ko hannu ɗaya ke aiki wannan lalura ne wadda rurat su bihul mahazura wasu kaddar da kadiri ha wala ya nafas fil ina'i haka baya dacewa ɗaya daga cikinku yayin da yake shan ruwa ya dinga yin be numfashi a cikin ƙwariya ko kofi ko kwano ko dukan wani abin shan ruwa muttafaq alaihi wannan hadisi an ittifaqi wajen fidda shata al-Imam Bukhari da Muslim sun fidda wannan hadisi a cikin littafansu wal lafzu li Muslim wannan lafazi kuma na al-Imam Muslim ne rahimahullahu ta'ala anan za mu fahimci cewa addinin musulunci addini ne wanda yake mai tsafta sosai sannan wanda ya baiwa hannun dama kulawa sosai ya girmama mai hannun ba dama kamar yadda muka yi bayani a darasin da ya mai da ya gabata akwai matsaloli da za mu tattauna ƙarƙashin wannan hadisi da fa'idodi na farko a zahiriya wato irakta zahiriya su ne wanda suka fi karkata ga zannan abin nan zahirar hadisi ire da su dawo da zahiri da su ibn hazm al-zahiri mai littafin muhalla da littafin ihkam suke cewa yayin da mutum yake shan ruwa to haramun ne yayi numfashi a cikin kwanan da yake shan ruwa haramun ne ga baki ɗaya kun ga idan mutum ya yi haka yana da mai kenan yana da zunubi idan aka ce haram dalilin suka ce shine idan mutum ya yi numfashi hikiman da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka shine yayin da mutum yake numfashi wato wasu abubuwa da suke cikin cikinsa da hanjinsa da matattara abinci suna fito na datti da sauransu sosai kasancewa nan dattin yana fadawa cikin cikin wannan ruwan sai idan wani ya zo ya sha wannan ruwan zai iya kamuwa da cuta kun ji hikiman da ya sa shi yasa zahiriya suka ce haramun ne mutlak jamhur abin nan jamhurin suka ce e wannan haramcin lil karaha ne wato an kyamaci haka ina fata an gane ko amma idan mutum yayi ba za a ce yana da me ba ba za a ce yana da zunubi ba sai dai ya bar abin da ya fi dacewa yana fata wa sai abu na biyu ne a hannun dama da muka yi bayani cewa hakika abin da aka fi so hannun dama mutum ya dinga aikatawa da shi ababe masu kima irin cin abinci da shan ruwa da sauransu kamar yadda muka yi bayani a sasin da ya wuce haka da rubutu da sauransu da su sanya agogo da muka yi bayan da su zobe an gane ko? ya eh, sanya zobe ya alat ya yi tambaya satin da ya wuce kamar yadda muka yi bayani sanya zobe wato na azurfa babu laifi a kansa an gane ko? a duk da wancan hadita annabi sallallahu alaihi wasallam kaba khataman min fiddatin min warid shine fidda fa'alƙar sai ya jefar da shi saboda ya samu cewa hadisi ya sun sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mi azurfa to irin su zobe din da su agogo duka kamar yadda muka yi bayani da hannun dama ake so amma hagu ake dukkan abin da suka shafi najasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani karkashin wannan hadisin wala yatamassah min al-khala'i bi yaminihi abu na uku malamai suka ce wannan hadisin yana nuna mana haramcin mutum ya kama gabansa yayin da yake yin fitsari ko yake yin bayan gida har idan ya gama bayan gida baya dacewa ya goge wannan bayan gidan da mai ko ya wanke shi da mai da hannun dama wannan suka ce jamuri suka ce wannan haramun ne baya dacewa ina fata ana tare da ni an gane ko akwai waɗanda suka ce idan ya kisance da ruwa ne zai wanke bayan gida kun gazance mafi inganci muka ce menene haramun ne ko shi ne abinda jamhurin malamai suka ce idan kuma misali ba da ruwa ba ne ko dutse misali bai samu ruwa bai samu dutse ba sai da hannunsa ne zai wanke fitsarin nan ko bayan gida to wannan dukkan malaman duniya sun ittifaki akan haramcinsa ina fata an gane ko ba a dacewa mutum ya sanya ne hannun damansa ya taba gabansa ko ya taba bayan gida ana tare da ni inda ruwa ko dutse shine muka ce da mori suka ce me haramun ne amma idan ma ba da ruwa bane ko dutse da daman karan kanta in zai taba wai bayan gidan to wannan duka malamai na ilimi sun ittifaqi kan haramcin kun fahim kun gane bambancin misalan tayi ah, wannan kuma <coughs> yake nuna mana addinin musulunci wato addini ne wanda ya koyar da ni annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wani abu ba na ladabi akan abin da ya shafi musulunci face yayi me ya koyar da mu wato banda abin da ya shafi abubuwan da Allah ya bayani na bauta da na suke na kayya da sauransu har ma gwargwadon ma shan ruwa ma ya ya gamata mutum ya sha ruwa ko ya ya wanke najasarsa wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da yeme ya koya mana ina fata wada wannan ah, shine kadan daga cikin bayanai da malamai suke a ƙarƙashin wannan hadisi abu ka tara mun sha bayani a kansa a darussan da suka gabata kuma kamar yadda muka yi bayani wato hadisin yana nuna mana a muhimmancin tsarki wato na zafa kiyaye wato tsafta a addinin musulunci eh, za mu iya cigaba ko lokaci ya yi. lokaci ya yi? mun wuce to subhanallah to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu abin da muka faɗa albarka wanda muka yi kuskure ya gafarta mana kuma ya sa abin da muka yi zama na karɓaɓɓe gare shi bayan kiran sallah sai mu buɗe kofa na tambayoyi insha Allah kamar yadda muka saba